Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar Kuna kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan zaben rabin wa'adi da aka gudana a nan Amurka da kuma yadda sakamakon zaben zai sauya lamura a nan Washington wanda zai maye gurbin na ƙasa a yau. Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun kasar Ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya tilasta wa babban attorney janar ya ajiye aiki a jiya Laraba wani mataki da 'yan jam'iyyar Democrat suka ce zai iya yin sanadiyar kawo ƙarshen bincike wanda mai bincike na musamman ke yi. sanarwar murabus da jeff sessions ya yi yana kunshi ne a cikin wata wasikar da ya bai wa shugaban kasa yana mai cewa ya ajiye aiki kamar yadda shugaban ya buƙaci wanda hakan ke nufin 'yan tilasta masani ya ajiye aikin da yake ajiye a baya duk da cewa ya yi tsayin daka a kan wulakanci da kuma cin mutunci da shugaban kasar yake masa saboda ya ki wanke hannunsa a kan bincike batun katsalandar rasha a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 a cikin wasu tagwayen sakonnin twitter a kan sanar da ficewar sessions daga ma'aikatan shari'ar kasar trump ya gode masa wanda shi trump ɗin ke kiransa attorney general sa wanda ba su jituwa kuma ya ce nan ba daɗewa ba za a zaɓo wanda zai mai madadinsa na dindindin shugaban kasar ya ce shugaban ma'aikatan ofishin attorney janar da ake kira matthew whitaker shine zai riƙe wannan mukami na jagorancin ma'aikatar shari'ar amurka kasar pakistan ta saki 'yar kristan nan asiya bibi daga gidan yari da ke birnin multan bayan kotu ta wanke ta daga zargin aikata laifin sabon allah jami'ai na pakistan sun ce ta bar gidan yari ne a jiya laraba kuma aka ɗauke ta da jirgin sama zuwa wani wurin da ba a bayyana ba jami'an da sun ce an ki bayyana inda take ne saboda barazanar da ake yi wa rayuwarta ta saiful maluk shi ma wadda ya arce zuwa kasar holland ya tabbatar da sakinta kuma wato ya ce bai san inda aka kai ta ba wannan babban hukunci da kotun kolin pakistan ta yanke a ranar 31 ga watan oktoba ya canja hukunci na baya wanda aka yanke mata a cikin shekarar 2010 akan laifin cewa ta ɓaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai sakin nata ya tada rikici na kwanaki uku da ake yi a fadin kasar inda kungiyoyin musulunci suka yi zanga-zangan kalubalantar hukuncin da aka yanke mata a baya su kuma suna bukatar aiwatar da hukuncin kisa a kanta su ko mayakan sa kan na kungiyan wato tarik labbak ya lalla sun rufe manyan hanyoyi a manyan biranen kasar suna kira da a kashe alkalan da suka zantar da wannan hukuncin wani jami'in cocin presby a kamaru ya ce an saki dalibai 79 da aka sace su daga makarantarsu da ma shugaban makarantar ana zargin mayakan sa kan kasar na yankin masu amfani da harshen ingilishi da yin garkuwa da ɗaliban bayan sun sace su a ranar litinin daga makarantarsu na cojin presby da ke baminda mai fama da tashin hankali wanda ke arewaci maso wato yammacin kasar kamaru kenan. jama'an sun ce yaran mazan 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa shekaru goma sha bakwai ba su cikin hayyacinsu amma duk da hakan za a iya cewa suna cikin ƙoshin lafiya sai dai ba a gano dalilin da ya sa aka sake su ba amma dai wasu ma'aikata na makarantar da aka sace su tare da ɗaliban ya zuwa jiya laraba ba a sako su ba a ranar 31 ga watan oktoba ma an yi garkuwa da wasu ɗalibai goma sha ɗaya amma kuma daga bisani an sake su waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka ya yi alfahari da samun abin da ya kira gagarumar nasara a zaben shekaran jiya na rabin wa'adi bayan jam'iyyarsa sata republican ta karfafa rinjayinta a majalisar dattawa yayin da jam'iyyar democrat ta kwaci rinjaye a majalisar wakilai a karon farko bayan shekaru takwas. a wani sakon twitter da aiki a jiya laraba trump ya ce duk wanda suka yi aiki tare da shi a wurin yakin neman zaɓe na rabin wa'adin sun rugubi shirye-shiryen kirki da sa ce ta yi kuma sun yi ƙoƙari da suka yi hakan a wani taron manema labarai a fadar white house trump ya ɗaga wa manema labarai kafa a lokacin da yake kimanta zaɓen ya faɗa cewa republican ta sauya tarihi inda ta lashe kujerun majalisar dattawa masu yawan gaske kuma ta doke dan democrat mai ci a zaman majalisar tarayya a farkon lokacin da aka zaɓe sa shugaban ƙasa wato shekarar 2016 trump ya ce tarihi ma ya ga sun yi aikin kirki da yawa ga jama'ar amurka lamarin da ya kawo ƙarshen tarihin da ake cewa jam'iyyar shugaban ƙasa take faduwa a zaben rabin wa'adi ya kuma ce mutane tara da ya musu da ya taimaka musu wurin yakin neman zaɓe a cikin mutane goma sha ɗaya sun yi nasara a zaɓen da aka yi shekaran jiya Trump ya ce daidai yake da duk wani rashin gaskiya da Democrat za su yi a majalisa, amma kuma ya ce idan suka shirya gudanar da wasu bincike na son zuciya to nan ma yana gaba da su. Labaran duniya kenan kuka saurara. Ranar Talata aka gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka wanda ya kasance na tarihi ta fannoni da dama. Bayan sanar da sakamakon zaben na yi hira da Malam Yahaya Nog da ke jihar Minnesota ɗan jam'iyyar Republican da Hajiya Huraira Musa 'yan jam'iyyar Democrat daga jihar New York da kuma Aminu El Yakub Lami ɗan Independent daga jihar Ohio. domin bibiya kan wannan zaɓe. Na kuma fara da tambayar Malam Yahaya Nok abin da ya sa yake ganin an samu sabon jinin siyasa da dama a wannan karan sai ya bayyana cewa. Abin da ya sa an samu sabon jini shine akwai wanda suna cikin siyasa da dadewa amma sun resign ba za su yi contesting ba. arba'in da biyar na republican so yanzu to amma amma amma eh. malam yahaya ai waɗannan waɗanda suka yi takaran in akwai waɗanda misali na 'yan jam'iyyar republican suka yi ritaya ba su eh. tsaya takara ba amma akwai matasa nan akwai wanda ma doke wanda ya rike wannan shekara da shekaru matashiya ta doke eh. shi a zaben fidda dan takara su kuma waɗannan da suka tsaya takaran sun tsaya takara ne da waɗanda suka saba gogagun siyasa amma duk da haka suka kada su eh haka ne a kowane bangare a ya faru haka nan abin kenan ya kamata a samu sabon jini a siyasa ya kamata a rika a dubi abin da kasa zai sa cin gaban kasa to abin da jama'a suka so su yi kenan sun yi kingan cewa kingan democrat sun kashe 1.2 billion dollars republicans sun kashe 900 billion kudi yana magana kudi magana ne to Hajiya Hurera, menene yasa kike ganin mata sun yi tasiri a wannan zaben kasancewa yanzu haka sama da mata ɗari ne za su zo majalisar dokokin tarayyar Amurka irin da ba taɓa gani ba a tarihin ƙasar nan. To ai wannan abin batun mata ma ba nan Amerika kaɗai ba ne duk duniya yanzu mata sun ga yadda maza take musu. Sun ga eh, eh, abubuwan da ke faruwa da Me Too movement din nan. Shi ma ya sa mata da yawa sun ce ta a in wannan abun ne haka za su je suna mana mu ma da kanmu za mu tashi mu yi wannan abun da eh, mu ma mu je mu yi mulkin nan da kanmu so i think combination din nan guda biyu rashin kunyan wannan president din nan da baya mutunta mata da kuma the me too movement shine ya tura mata because kin ga kamar su opera din nan da su waye ne da su celebrity mun kashe kuɗi sosai Eh, sun make sure an ba mata ƙarfi da za su iya zuwa su je su nemi eh, takara a kowane state ɗinsu. So, but mostly in gaya miki haushin Trump ne ya tura mata. Hajiya ina so ki sani cewa Me Too movement duk wanda suka yi ta ba su a respectin mata Democrat ne. Su duk Democrat ne suke ma mata wulakanci duk democrat ne suke ma mata wulakanci don dai abin da trump in trump abin da in ka fada abu baka yi ba daban ne amma democrat ba za su fada ba amma za su yi ba su yi eh, wato eh, malam aminu eh. yaya kake ganin yanzu dai ta zauna jam'iyyar republican tana rike da majalisar dattijai jam'iyyar democrat tana rike da majalisar wakilai ga shugaba Donald Trump kana gani za a iya samun masalaha tsakanin waɗannan jam'iyyu har shugaba Trump ya iya aiwatar da ayyukan shi har ya iya cika alkawuran shi na zaɓe na yakin neman zaɓe da ya kasancewa galibin alkawuran nan da suka yi ba karɓaɓɓu ba ne ga jam'iyyar Democrat. Haka, akwai abubuwa da in suka za su iya haɗa kai su yi aiki wa mutane kamar sha'anin hanyoyi, sha'anin infrastructures kamar su gadoji da shauransu haka. Mm-hmm. kin gane da kuma abubuwan wato hulɗan saye da sayarwa tsakanin kasashe wanda za su yi kamar da kanada da Mexico da shauransu hakan nan. Wayannan ina ji wajeje ne da mu za su da Democrats da Republicans din da kuma shugaban kasa za su yi aiki a kai. Amma akwai abubuwa da yawa wanda za su taba da kai. karshen ta nawa ganin zai zama da cewa yawancin abubuwan da Trump ya alkawari zai yi ba zai yi su ba. Saboda za su samu 'yan majalisar tarayya za su samu birki. to shi ma kuma zai neman toshe wasu abubuwa haka kuma ina ga wato kamar binciken da aka yi da wanda wato 'yan majalisar tarayya wanda republicans ne suka gama suka ce cewa ba samu cewa shaida kan cewa donald trump ya yi wani abu ba da ya kauce kan ka'ida za su sake bude wasu bincike bincike haka saboda su ma su kawo a yi bincike haka saboda haka a duka-duka dai ina ji na shekara biyu masu zuwa zai zama na shekaru ne masu matsala a gani na akwai 'yan abubuwan da za su yi aiki a kai watakila amma kuma akwai da yawa yana ji abubuwan da Trump ya alkawari da ba za su ba ba ma za su zo ba ma za su zauna da juna a kan tebur maballantana za dai su yi ta kace na ce har kuma wani zaɓe ya sake zuwa na shekara biyu wanda Trump ya sake tsayawa. To bari in ga muku in democrats sun hana yin aikin nan to bayan da shekaru biyu ina gaya za a cire duk Democrat kuma Trump zai sake zama shugaban kasa barin gaya muku yanzu nan na gaya muku in dai suka hana shi aiki domin ya kawo bill a house an hana shi to democrat sun gama ina gaya muku gaske ku ji daga yau bayan shekaru biyu za mu eh, wato amma malam yahaya na ce ba mm. malam yahaya amma a ganin ka idan ya kawo bil din nan kamar ya kawo kudurori a majalisa kamar yadda ka faɗa su kuma suka kyamin cewa da shi har ya zama bai iya gudanar da aikin da shi ya so ya yi ba kana ganin a ƙarshe duka waɗannan zai zama musu alheri ne su jam'iyyar democrat idan ba abin da mutanensu suke so kenan ba eh, to ai ba abin da democrat suke so abin da zai gudanar da aikin america da zai sa america cin gaba misali ganuwa da shi shugaba trump yake so ya yi wanda mhm. galibi 'yan jam'iyyar democrat ba sa wannan ra'ayin to idan magoya bayan su ba sa ra'ayin yin ganuwan nan kuma ya kawo batun ganawa suka taka birki ashe ba zai zama musu alheri ban aka zo zaɓe na gaba su ce kuna eh, abin da muke so don yawancin america suna so a yi ganuwan nan eh, wato malam aminu daga karshe wanda tasiri kake ganin waɗannan sabbin jinin siyasan za su yi a majalisar dokokin amurka tunda galibin su ba su da wata kwarewa waɗansu daga cikin su ma fitarsa siyasa ta farko kenan haka ne to ai dama shi yasa ke ga tsarin wato tsarin ko da tsarin tsarin zaben shi yasa ya zama cewa ba duka yan majalisar da dai ake zaben su a lokaci da kin ga yanzu ne wanda suka rage ba su yi takara ba wannan shekara su kuma a shekara biyu za su yi wanda tsohon kenan mm-hmm. saboda ba lokacin kuma aka kai wannan lokacin sabbin da suka shigo suka riga da sun koyi wato makaman yin aiki a majalisar tarayya haka kuma majalisar dattijai saboda ana so a samu wayanda suka kware a wannan aikin shi sa su nasu kowane zaben nasu kowane shekara shida ne saboda haka su kowane shekara uku rabin su sukan shiga zabe bayan shekara uku kuma wasu rabin su shiga zabe saboda a bar hannun ga wato hannun me ake faɗa da hausa wato wanda dai sun kware wanda sabbin za su koya daga wajen su in ya so kuma bayan shekara uku wata lokacin sabbin sun koya sai su kuma sai su shiga nasu takarar sake zabe. to haka yake a za su koya saboda kamar yadda ce ba duka dukansu ne sabbi ba rabin su sabbi ne rabin su kuma tsofaffin hannu ne saboda kuma yadda shi yasa aka tsara haka saboda kar ya zama cewa koyaushe aka yi zaɓe sabbin mutane ne kun ga zai ɗauke su lokaci su koyi wato makaman aiki na majalisar tarayya ko kuma majalisar dattijai haka kuma gwamnoni ma da shauransu duk jihohin haka suke da kuma tarayya watakila za su yi aiki za su yi aiki saboda cewa in kika duba wajen wato jihohi da kuma local government da shawar su can kasa abin da ke faruwa can sama bai dame su ba abin da ya damu mutane na kasa kasa shine kamar insurance na rashin lafiya sun cewa za su je asibiti ba akwai wajen wanda za su biya su taimaka musu biya kuɗin ganin likita da kuma wajen wato retirement wajen jan retire kamar abubuwan su medicare da shauransu abin da mutane na ƙasa ke dame su kuma abin da ya ƙara sa wato 'yan democrats suka yi nasara kenan saboda yawanci mutanen da suke kasa abin da ya dame su daban ne kuma wanda suke can sama abin da ya dame su daban ne saboda haka watakila ina ji za su rinka za su fara tunani cewa abin da ya taimake su kenan yasa suke nasara na farko saboda mutane sun gaji da surutun da su can mutane na sama suke a tarayya su abin jihohi kowa nasu daban yawanci mutane suna neman wanda za su kara musu kamar kudin albashi a wasu jihohin wasu kuma abubuwa ne na kiwon lafiya da shauransu da za su kara ingantawa. To bari in maka tambaya ta karshe kuma da kai eh, za mu rufe da yake kai ɗan independa ne. A ganin ka wannan yadda tafiya nan za ta miƙe akwai waɗanda suke ganin cewa zuwan shugaba Trump shiga tsayawar shi takara a jam'iyyar Republican ɗin nan ya karya jam'iyyar Republican zai ɗauke ta shekaru kafin ta farfado ta zama ainihin jam'iyyar da aka santa. don akwai wani rahoton da na karanta ma da wata tace su kaka da kakanni su 'yan jam'iyyar republican ne amma abin da yake faruwa a jam'iyyar republican yanzu ba aƙidar su bace saboda haka ta yi sallama da jam'iyyar republican ka kuma san da dama manya-manya hamshakun 'yan kasuwa ma da suke goyon bayan jam'iyyar republican da kwanan nan suka janye eh, sabili da ba sa gamsuwa da yadda shi musamman dai shugaba trump yake tafiye da harkokin shi eh, ya kake ganin makomar jam'iyyar republican a gaskiya zai dauke su gaskiya wato ko ban san wacce ta rubuta wannan ta sharhin ba amma abin da ke karanta gaskiya ne saboda in kai duba kamar gwamnan na nan mai barin gado a Kesik ya riga da kin ga anan aka yi suka yi taron tsayar da Trump a nan Cleveland awa biyu ne daga nan amma Kesik ya je bai ji ya ga Trump ba ya je ne kawai ya ga da delegates na jihar su bai shiga kamfen din ba kusan ya bar Republican Party so in kika duba kamar kuma su george bush da shauransu wato su ma sun bari manya-manya wanda an san su da tarihin kama a nan jihar da su kuma su howard taft wanda kakansa shugaban kasa ne babansa ya yi wato chief judge na tarayya shi ma kuma ya gwamna a nan jihar duk sun fita sun bar fatin saboda haka zai ɗauke su lokaci da dama musamman kuma in ya zama cewa nan zuwa shekara biyu donald trump bai sake ci ba ko kuma in ya zama sun tsaya sai fada tsakanin su da 'yan majalisar da ba wani aikin da zai yi. Abin da zan gama da shi shine cewa abin da nake faɗa ba wai dan bani na son Republicans ba ne. Ah, ah, ah. Abin da nake son faɗa shine cewa lokaci inda rai da lafiya wannan zai raba wannan gardama saboda nan zuwa ƙarshen shekara mai zuwan Allah da lokacin da 'yan takarar shugaban kasa sun fara fitowa sannan kuma 'yan wanda za su sake takara na majalisar da sun fara fitowa da majalisar tarayya. Zaben da za a yi nan zuwa shekara biyu shine watakila zai raba wannan gardama. watakila in sun yi abin kirki in donald trump ya abin kirki za su sake sa ya koma dan takarar republicans in kuma bai yi abin kirki ba watakila ma a samu wanda independent kamar yadda ake zaton cewa gwamnan jihar nan da shi da kuma wani gwamnan gwamnan inslee da wanda democrat ne amma shi ma kuma kusan independent ne watakila za su haɗu su zama cewa su sun tsaya a takarar ba karkashin wata fati ba to ba mu sani ba duk wannan kawai ana cafe-cafe ne ba mu sani ba sai dai wanda in Allah sa da rai da lafiya nan zuwa shekara biyu abin da lokaci kamar yadda nace lokaci da rai da lafiya ne zai raba wannan gardama. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. I did. I kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC yanzu kuma ga Redwan Abbas da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana wannan mako. Da jaridar Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau. Babban labarin ta shi nana ya buɗa kasuwar tireda na manoma. A jaridar ta Daily Guide har yau akwai wannan labarin inda Capital Bank ke kai ƙara ko tuhumar CDH game da bashin kuɗi Ghana cd miliyan 100. Ghanaian Times. kamfanin nissan za ta kafa wurin hada mota a nan kasar ghana sharhi na biyu a jaridar ghanaian times shine ma'aikatar ilimi ta kasar ghana ta dauki ma'aikata biyu, a matsayin malaman koyarwa na zangon karatun nan guda biyu sai kuma wannan labarin a jaridar ta ghanaian times har yau ma'aikatar karbar haraji ta kasar ghana na barazanan kwaci lasansin kamfanin da na sarrafan barasa da ake cewa kasafreku the publisher an kulle wata makaranta a yayin da malamai suka daɗa yin zanga-zanga ma'aikatar harajin ƙasar ghana ta ɗaura ɗamarar yaƙi a kan tsarin tambarin nan na haraji wani gungu ta kai wa wani tashar 'yan sanda hari wannan ma wani sharhi ne a cikin publisher sai kuma ƙananan kamfanoni na haƙan ma'adanai suna kaucewa umarnin gwamnati har yau dai a jaridar ta publisha akwai wannan sharhin kamfanin sarrafan motoci na nissan za ta buɗa wurin sarrafa motoci a nan ƙasar ghana in mun waiga zuwa jaridar da new crusading guide labarin ta shine kuɗin pure water yanzu ya kai fasuwa talatin sa'an nan kuma kamfanin na dafe-dafen abinci da ake cewa papaya fast food ta samu wata sabuwar kyauta. A nan za mu duba babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wacce babban labarin ta shine an ba manoma wani irin kwarin gwiwa yayin da shugaban kasa. ya kaddamar da dandalin sanyan kayayyaki. Jaridar ta ce shugaba na Ado Danko Akufu Ado Ajaya kaɗa ƙararrawar kaddamar da dandalin musanyan kayayyaki na Ghana inda za a rinka sai da sayar da kayan aikin noma a cikin ƙasar. Daga wannan sharhi sai mu koma shafi na hamsin da shida na ita jaridar ta daily graphic inda akwai wani labarin da ke faɗa cewa ghana ta mai da kai wurin cimma kudurin nan na ɗorewar ci gaba sdgs kenan jaridar ta ce kasar ghana ta mai da hankali sosai akan samar da yanayin karamar kiwon lafiya ga duk yan ghana a matsayin wani dandalin cimma kudurin nan na ɗorewar ci gaba gabaki ɗaya da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaida Ridwan. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu Sokoto ga dalokar Gamet. Mai an ku isan na don Allah ku faɗa mu ƴan shi'a. Yan hawa su ga iza don Allah su bar ƙasar da ta zauna lami lahiya. Fatan Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika siya kiran Najeriya. Mu ne 'yan Najeriya alhamdulillah muna fata zaɓen da za a yi a Najeriya Allah sa a yi lafiya kari lafiya Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mashego local government Niger State. Da Allah ina kira ga 'yan siyasar Niger eh, da gwamna don Allah ya yi kokari ya tantance ya sanya sunayen 'yan takarar majalisar gwamna domin mutane su samu natsuwa. Saboda abin da ya bai faruwa ya riga ya faru. Da haka muna fatan gwamna Allah a saki sunayen 'yan majalisar nan kowa hankalin ya kwanta domin kowa ya samu natsuwa. Kuma don Allah Allah muna fatan shugabannin siyasar Najeriya su yi abin da zai kama kasan na zaman lafiya ba tare da tashi hankali ba ko ya mutsi ko hargitsi ba wanda da yawa wasu 'yan siyasa suna kalamai wanda ba su dace ba zuwa ga 'yan uwansu na tsinuwa da da albarka akan wadan takara domin ya ce wanda kai so shi ko wanga ke su Allah muna kira ga 'yan Najeriya don Allah siyasa ra'ayi ce inda mutum yake so a bashi ya nan. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Farko suna na dai Ahmadu Maradon. a da Allah a gabatar mana sakona zuwa ga gwamnan zamfara wato abdul aziz yari a bakar shetima zamfara mai koko shetima mahara ko shure shure dai ba ta hana mutu a gama shi shure a mutu a gama shi amana a mutu a gama shi a mutu don haka don Allah mure a Amerika a isa mana sakona gwamnan zamfara. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban amurka donald trump ya ce baya gaggawan baya gaggawan ci gaba da yarjejeniya da koriya ta arewa ko kuma dage mata takunkumin da aka ɗora mata ya ce zai so ya ɗauki wannan takunkumin amma kuma kamata ya yi su kuma su ba da kai akan bukatunsu ya ce wannan abu ne na bangarori biyu in ji shugaba trump yana faɗa wa manema labarai a jiya laraba a fadar white house ya faɗa wa manema labaran cewa ya yi nasara da dama a kan kure ta arewa fiye da duk wasu gwamnatocin amurka kuma yana shirin gudanar da wani taron koli da kim jong-un na kasar a farkon sabuwar shekara trump da ya yi wannan jawabi ne jim kaɗan bayan soke wata ganawa da za a yi a yau alhamis tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kuma babban mai ba da shawara ga shugaba kim da ake kira kim yong-chol har yau shugaban na amurka donald trump ya tilasta wa babban attorney janar ya ajiye aiki a jiya laraba wani mataki da 'yan jam'iyyar democrat suka ce zai iya yin sanadiyar kawo karshen bincike da mai bincike na musamman ke yi sanarwar murabus da jeff sessions ya yi yana kushe ne a cikin wata wasiƙar da ya aike wa shugaba trump da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai. da salama abu da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.